sunana aisha abdurrauf to yanzu wannan wani location ne da ke jaruma ce fina-finai da dama musamman masu dogon zango eh wannan location din izin so ne wani rol kike taka gaskiya na taka rol babba wacce nake wacce na fito a hajiya fisa a cikin rol din don yawanci ma kamar ni nake jan fim din to zuwa yanzu zaki iya ga. adadin fitowar ki a sanasai gaskiya ba zan iya irgawa ba saboda duk fitowa ina ciki to yanzu wane a cikin sinasirin da aka yi wane ne burge ki kika da daɗin sauri gaskiya kowane fim yana burge ni gaskiya saboda duk rodin da na ja mai kyau ne kowanne da izza ta ake abin da dina kowane rola yana burge ni sosai to wani guri ne kika ji shi kamar gaske wani guri ne na ji shi kamar gaske eh. ko ma ki sata musu eh ba na sata musu gurin da kika zuba wa umar hashim ruwa <laughs> gun da na zuba ma umar hashim ruwa eh. gaskiya kafin in zuba mai ma an dau lokaci saboda sai da na yi kamar zan zuba ƙarshe ma sai da shi kansa ya lawan din ya zagen ya ce in zuba saboda abin ya min nauyi ne balle ma inda bayan na zuba mai nake ce mai um, shi kare hmm. baya gane ruwan najasa da abu mai kyau eh. to wannan kalmar ta taba ni sosai ni kaina to yanzu wanne ne ya fi baki takaici ko bakin ciki cikin sinasinan da ko ya baki wahala kai ayi gaba ɗayansu ma suna ban wahala saboda ainihin shi daraktan dama shi kasan kalmominsa masu tsauri ne to gaskiya ba kaman kowane kowane aiki ba wanda muke fita to kula wannan sako wannan yake da sakonni da yawa mm. saboda gaskiya duk masu ilin halina gaskiya ni kana bana ba su goyon baya a matsayin ki na hajiya nafisa mm, a matsayina na hajiya yauwa a matsayina na hajiya nafisa wacce nake fitowa a wannan shirin dan shiri ne ba halina ba ne ba gaskiya duk mai irin wannan halin ya kamata ya sauya mm. don ba hali ne ba mai kyau don karshe ma aikin banza aikin wofi ma shi ne shi mai gaskiya shi ke da nasara matsayinki na jarumawa wani fim kika fi so gaba daya a duk fina da kika fi man abinka ya san fim da na muke mugun so ne wannan saboda babu wani fim yanzu a duk fina-finan da na yi da duniya ta sanni kuma na taka babbar muhimmiyar rawa a cikin fim din sama da izzarsu ga ba da fim din da ya wuce shi gaskiya to a ƙarshe wanda sako kike da shi ga ɗimbin magoya da masoya sakon da nake ba masoya hmm. don allah suke mana uzuri kuma abu na biyu ba halina ba ne ba akwai mutanen da yawa suna son su mun magana ko suna waye <laughs> wallahi ni asali ma gaba daya na ma ba ma rol din ya kamace ni ba zo ni ba <laughs> amma kuma rol din ya dace da ke sosai sosai kowa ya eh to ana samun kyamara ne nake sauya amma in ka sauke ma ni shashanci na wani ya fi abin da na saboda ni ni ba abin da ya mun zani ba ko da ya ma biki yi a cikin bayan shi to amma wan aka sauke min da kyamara dariya sai ma aka sai ka siya ma Rolling! Action!